radio vih hausa ki gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. a abu biyar la himina shayin kowanne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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sane mace yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a shirin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka da shirin Afirka a yau. Bayan sa akwai mu ɗauke da shirin na ra'ayoyin ko masu saurare. Daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin na mata a cikin al'umma sai kuma shirin na amsoshin fikihu. sai duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a bakwai ga watan Afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan ramadan na shekara 1444 hijira kamariya masaurare ko kun san cewa shekaru 302 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1721 sarkin rasha peter the great ya afka wa sweden da yaƙi kafin wannan lokacin da a shekara ta 1700 kasashen rasha denmark sweden da kuma poland sun yaƙi da juna amma daga bisani sweden ta yi sulhu da ƙasashen denmark da poland yanda sarki peter the great na rasha yake amincewa da duk wani batu na sulhu tsakaninsa da sweden da lokacin kuma ya afkawa kasar da yaƙi bayan da peter the great ya ce kasar sweden da yaƙi ya ginda ya mata sharaɗin cewa zai fice da kasar amma dole ne ta amince ta miƙa wa rasha wani bangare na kasar ta kuma zai kwashe iko da kasar finland baki ɗayanta wadda a lokacin take ƙarƙashin mamayar sweden daga lokacin sarki peter ya mame wani bangare na kasar sweden ya mayar da shi bangaren rasha kamar da kuma ya mame kasar finland baki ɗayanta ya mayar da ita a cikin rasha da ƙarshen masu saurare ko san cewa shekaru 134 sa gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka gabriela mistral a ƙasar chile gabriela mistral ta kasance mai matukar sha'awar rubutun waƙoƙi kan lamura na zamantakewar jama'a musamman ma dai abin da ya shafi iyaye mata kan yadda za su rika tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma ɗora su akan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sa a wancan lokacin ta samu karɓuwa matuka a dukkanin ƙasashen yankin latin amurka musamman ma dai a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1944 an ba ta kyautar lambar wuta nobel inda ta zama mace ta farko da ta karbi wannan lamba daga yankin latin amurka ta rasu a shekara ta 1957 a kasar chile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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanin labaran kasashen faransa da kuma sin sun buƙaci a gaggauta tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin ukraine iran ta buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi tur da hararen isra'ila kan siriya bankin duniya ya yi hasashen raguwar bunƙasar tattalin arzikin yankin kudu da hamadar saharar afirka to yanzu ga labaran daki-daki kasashen faransa da kuma sin sun buƙaci da gaggauta tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen rikicin ukraine si jinping da emmanuel macron sun kuma buƙaci da akai zuciya nesa game da batun amfani da makaman nukiliya ya kamata a koma bakin tattaunawa cikin gaggawa domin gina zaman lafiya mai ɗorewa a cewar shugaba macron a daidai lokacin da takwaransa na sin ke buƙatar a kaucewa amfani da duk wani makamin nukiliya macron ya nemi shugaba sin jinping da ya tankwaso shugaba vladimir putin na rasha game da matakinsa kan ukraine da ya mace ranar laraba ne shugaba macron na faransa ya isa birnin beijing hadkwatar kasar sin don ziyarar aiki wannan kuma shine karo na uku da macron ya kai ziyara kasar sin bayan hawansa karagal mulki a matsayin shugaban kasar faransa kuma ziyararsa ta farko a kasar sin a wa'adansa na biyu na shugabancin kasar iran ta bakin jakadanta na dandandan a majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya allah wadda da hararen wuce gona da iri da isra'ila ke kaiwa kan ƙasar siriya amir sa'id iravani ya bayyana hakan ne a wata wasiƙa da wa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar ya ce hararen isra'ila sun keta ka'idodin dokokin ƙasa da ƙasa jami'in na iran ya yi ishara da harin baya-bayan nan da isra'ila ta kai siriya wanda a yayinsa mashahawartan sojojin iran biyu suka yi shahada a kusa da damascus babban birnin kasar a makon jiya bayan kai harin iran ta ce tana da hakkin mayar da martani kan ta'addancin gwamnatin isra'ila a duk lokacin da ya dace ya yi kakkausar suka kan gazawar kasashen duniya musamman kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wajen tunkarar hare-haren wuce gona da iri da isra'ila ke yi kan kasar siriya lamarin da ya baiwa gwamnatin tel aviv damar abin da ta ga dama ba tare da ɗaukan wani mataki ba a kanta mr iravani ya kara da cewa dole ne a mutunta ikon kasar siriya da hurminta da kuma 'yancinta to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin najeriya ta ce ta samo bashin dala miliyan 800 don sakawa a tsarin tallafi na rage raɗin cire tallafin mai da za a yi a cikin watan yuni mai zuwa da take amsa tambayoyi daga manema labarai bayan an gama zaman majalisar zartarwa kasar ranar laraba ministar kuɗi ta kasar zainab ahmed ta ce za a raba kuɗin ga iyalai miliyan goma waɗanda bayanansu ke hannun gwamnati a faɗin ƙasar. ta ce iyalai miliyan goma ɗin da za su amfana da tallafin suna wakiltar 'yan najeriya miliyan hamsin ne a makon da ya gabata ne ministan kwadagon kasar dr chris ngige ya ce gwamnati za ta bar maganar rage radadin cire tallafin mai wa gwamnati mai jiran gado yawancin 'yan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata a najeriya ciki har da bola ahmed tinubu da ya nasara a zaben shugabancin kasar sun yi alkawarin cire tallafin mai idan suka hau mulki tuwar labarin kuma babban bankin duniya ya yi hasashen raguwar bunƙasar tattalin arzikin kasashen da ke yankin kudu da hamadar saharar afirka zuwa kaso 3.1 bisa ɗari a shekarar nan ta 2023 a da ya gaza kaso 3.6 bisa ɗari da yankin ya samu a bara rahoton hasashen wanda bankin ya fitar a watan nan na afrilu ya nuna raguwar hasashen tattalin arzikin yankin sakamakon rashin tabbas a yanayin tattalin arzikin duniya da kuma bayan da manyan kasashen duniya suka fuskanta a fannin raya tattalin arzikinsu da hawan farashin kayayyaki da kuma baya a fannonin zuba jari rahoton ya kara da cewa alamu na nuna hada-hadar tattalin arzikin afirka ta kudu za ta gamu da koma baya na kaso 0.5 bisa ɗari a bana a gabar da ake ci gaba da fuskantar rikici a fannin makamashi bugu da ƙari rahoton ya shawarci gwamnatocin kasashen afirka da su ƙara mai da hankali ga manyan sassan da ke karfafa tattalin arziki da fannin tattara kudaden haraji na cikin gida da rage yawan basussuka da ƙara yawan jari a fannoni masu samar da riba ta yadda za su kai ga rage kangin talauci da wanzar da wadata a matsakaici zuwa dogon lokaci musamman a wannan gaba da suke fuskantar tafiyar hawainiya a fannin cigaba da hauhawar basussuka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To marilla yanzu kuma za mu tsanduma a taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke nazari sharhi ko tattaunawa kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. A makon da ya gabata dai idan za a iya tunawa mun kawo muku da bayani kan al'adar nan ta tashi a ƙasar Hausa wacce ake yi a cikin kwanaki goma farko na azumin watan Ramadan. To a ci gaba da shirin yau za mu duba yadda irin waɗannan al'adun na malam bahaushe ke fuskantar barazanar ɓacewa sannu a hankali. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. a ci kudin ya aji ku daidai masu mafin shaluwan ku daidai masu Allah ya ba da lada masu yau ga To marilla kamar da aka ji muna ɗorawa ne kan al'adar nan ta tashe a ƙasar Hausa wacce take somawa a kwanaki goma farko na watan azumin Ramadan. a makon shiya mun ji inda wannan al'adar ta samo asali sannan kuma mun ji yadda al'adar ta kunshi wasanni irin na maza daban sannan su ma mata ke da tasu daban kamar yadda bakon namu dr haruna abbas masanin adabin hausa daga jami'ar kaduna a tarayyar najeriya ya shaida mana To kafin mu kai ga barazanar da wannan al'adar da ma wasunsu ke fuskanta a ƙasar Hausa, bari mu yi ɗan waiwaye kan inda kalmar ta tashe ta samo asali. eh to kaga idan muka alakanta idan muka alakanta eh, kalmar tashe da azumi inda a ce da lokacin suhur ne ake yi to da shi ne sai ka san akwai wasu 'yan wasannin da ake da suhur din musamman inda ake da gauraye so wanda goro ana tunanin cewa tun da bai da mata shi ne zai tabbaci eh, ya kasa tashi da matan lokacin tashi ne suhur din yi ba to za ga ko inda suka yara matasa za suna ta kaɗe da su kuma da zara an ce lokacin subahi ya yi lokacin yin sahur ya yi za ka suna kaɗe goro ta shigar ya waye goro ta shigar ya waye su kuma za ka ji suna wannan so idan mun alakanta karmar da na ƙoƙarin tashin mutum ne a kan ya ankara kar gari ya waye masa bai yi sahur ba za mu iya alaƙanta kalmar da wannan amma wancan tashin da muka yi magana a baya shi ana yin sa ne bayan shan ruwa so ka zama ba a ta baccin mu ballantana a tashi mutum daga daga bacci. Tun gudun gudun. Baba a sha maganin gaba. Na yi na gaji. Baba a sha maganin gaba. To ni za ta kai ni gaba. Baba ba za ta kai ka can gaba. Za ta kai ni gaba. Baba ba za ta kai ka can gaba. Ai za ta kada ni. Baba ba za ta kai ka can gaba. Na yi na gaji. Baba a sha maganin gaba. Turakta gashi a kwana a tashi wannan al'adar ta tashi na fuskantar barazanar ɓacewa. shin menene ke kawo hakan ga irin waɗannan al'adun na malam bahaushe to to a gaskiya um, da yawa yawan wasannin gargajiya na bahaushe suna fuskantar kalubale ba ɗan kaɗan ba yini ko ne sababbiyan zamani kaga yanzu kallace-kallace na talabijin da bidiyo da sauran irin waɗannan ya yi yawa a cikin al'umma yanzu wasu yaran ma a cikin birane idan ka tambaye shi ne ne tashe bai san su ba don kamar yadda muka bayani tsazu da zarar an ce maka an kai bakwai takwas tara ga watan azumi da baki ɗaya unguwa za a gyara ana ta hidimar tanadin abubuwan da za a tashe da su to amma yanzu har a wani wurin ma sai goma ga watan ta yi sha ɗaya sha biyu ba za ka ji wani motsin yara suna yawon tashi ba dalili shine kusan waɗannan wasannin a gaskiya yanzu in ba in ka shiga cikin karkara ba kusan a biranen yanzu da yawa yawan waɗannan wasannin babu su a wasu wuraren da ake ɗan yi shine za ka kila ranar goma ga watan da sha ɗaya za ka ɗan ji ɗan yaran amma da zaran ya wuce shi kenan ba za ka sake jin wani motsi ba so kamar yadda na ce dalilan waɗannan bayar rasa nasaba da ah, sauyin yanzu yara banda kallace-kallacen kwallo da fina ba abin da suka sa a gaba su ne kawai suke ɗauke masa hankali tunanin irin waɗannan wasannin namu na gargajiya tsakanin da Allah yanzu kusan da yawa suna ta suna ta ɓacewa inda zaka su kawai sai dai kamar irin su da muke harkar koyo da koyarwa a cikin aji shine ka ji ana ma ɗalibai waɗanda suke ɗaukan waɗannan darussa ana musu bayani a kansu amma ka gansu ana yin su a cikin al'umma musamman a biranen mu gaskiya yanzu abubuwan ya yi kamfa kwarai da gaske. yaro bai saba ba rana ba ta re aha yaro karkare na babba yaro ya rena babba wata wata rana kaka kaha azumi ya kama ai ya kusa ma karewa da ya kare shi kenan sai ba da ran ya kai in muna da rabon To ko waɗanne irin hanyoyi ne ku masana adabin Hausa ke ganin za a bi domin farfaɗo da waɗannan al'adun da ke ja da baya sannu a hankali a ƙasar Hausa? Eh, to kaga inda dawa muke kiɗan jami'in zaka da masu irin fanafanan finan mukenan na Hausa. Dukan nuna musu akan cewar ba sai sun je suna kwaikwayon fina-finan Indiya ko na Amerika da sauran waɗannan ƙasashe na waje ba. inda za su zo al'adunmu na gargajiya su rinka fitar da su a cikin fina-finan nasu zai sa yaran namu su rinka ganin waɗannan abubuwa ɗin kuma dama duk abin da yaro ya kalla kamar irin su rasulun da su fina-finan inda da sauransu za a yaro da ya gani zai kokari ya zo ya aiwatar da shi shi ma a tsakanin shi da kuma sa yara to ina a ce a fina-finan namu na hausa za su rinka sanyi za su rinka eh, irin waɗannan al'adun suna nuna su a cikin fina-finan nan nasu to za ga yara namu da suke yawan kallon waɗannan fina-finai ɗin suna ganin su sun ga tashe a wannan fim ɗin sun gani a wancan sun gani a wancan ah, ai wannan abun ko yana da ban sha'awa sai ka ga su ma sun zo tsakanin su ko a gida suna wasan sai ka ji suna yi so to wannan wata hanya ce wadda za a daɗa tabbatar da wannan al'ada da ta ta ta ɓace ga baki ɗaya ba ta ah, ga mu a makaranta mukan karantar da kawai ɗaliban da suke nazarin kwasa-kwasan mu ne wanda yake bangaren kimiyya da fasaha da sauran bangarori shi ne ma san ba so kaga duk da muna muke kokarin raye waɗannan abubuwa da a cikin azuzuwa to amma matsalar ita ce yaran namu ne kaɗai suka san da abin so kaga in har ana so abin kar ya mutu ga baki ɗaya musamman a birane na ga muku cewa a karkara akan samu to shi ma waye sani tun yanzu ba inda wutar lantarki bai je ba ba inda gidajen kwallo ba su je ba ba inda gidajen fanafane ba su je ba so kaga su ma ko a karkaran za a iya samu za a iya wayan gari wata rana waɗannan al'adu ba su so amma idan masu fina waɗanda ke su ne suke ɗauke hankalin yaran inda za su ringa sanya wayan waɗannan abubuwa a cikin fanafanansu su za ka ga an abin yana nan ana raya shi yana ci gaba yaran ma sun da tasowa suna kallon suna sane da abin da ke faruwa a cikin al'ummarsu. To masu saurari a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani shikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Haruna Abbas masanin adaban Hausa daga Jami'ar Kaduna a tarayyar Najeriya a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Amurka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. Shirin ne dai da ke jin ta bakin ku game da wani batu da dawo hankali To kamar yadda aka riga aka shi a ranar Lahadi da ta gabata ce biyu ga watan Afrilu shugaba Muhammad bazum na jamhuriyar Nijar ya cika shekaru biyu a kare karagar mulki. Koya kuka ga kamalu da nasa a tsawon waɗannan shekarun biyu? Wannan shine maudu'in namu a wannan juma'ar. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agad shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka dangance da wannan maudu'i bisa cikar shekaru biyu da shugaban kasar mu bazum muhammad ya yi sai mu mushi fata alheri kuma muna kira ga shugaban kasa bisa niyoyin da ya dauka a lokacin da aka rantsar da shi ya yi alkawulla da dama sa fannin kiwon lafiya da noma da kiwo da cin hanci da rashawa to wasu wurare da ɗan dama dama musamman ma bisa fannin lafiya amma wasu wurare gaskiya an samu akasi kenan muna kira gare shi a dalilin wannan cikon shekara ya kara bincike kwarai musamman ma bisa cin hanci da karbar rashawa saboda akwai dosiye da dama wa'anda aka tara kuma ya fara aiki bisa su amma yanzu mun ga abin na jan kafa kenan duk ƙasar da ba ta yaƙi da cin hanci da rashawa gaskiya tana da sauran aiki. Sashen Hausa na gidan Radio Iran sunana Sanusi Maɗattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar kuma ko shakka babu cika shekaru biyu cir kan gadon mulkin ƙasar mu Nijar da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazum Muhammad yayi a ranar ranar lahadin nan da ta gabata wato biyu ga watan Afrilun nan da muke ciki idan muka kalli waɗansu fannoni muna iya cewa an samu 'yan canji canjin da basu taka kara suka karya ba musamman ma idan aka dubi fannin tsaro da kuma fannin ilimi a wannan fanni gaskiya ana iya cewa an samu canji duk da cewa canjin da aka samu ba su kai waɗanda mu 'yan ƙasa muke buƙatar a samu ba sannan kuma idan aka dubi fannin abinci gaskiya a wannan fanni babu sauki don kuwa eh, farashin kayayyakin abinci da na masarufi sai ƙara hauhawa ma da suka yi da haka nake kira ga shugaba bazum a karkashin inuwar jam'iyyar pnds tarayya da cewa ya kara zagi dantse wajen kyautata ma al'ummar nijar da fatan allah ubangiji ya bashi ikon yin hakan ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa ni ne sanusi madadai da magaram nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran bai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da maganan jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na bagara na. To gaskiya mu abin da zamu ce ga wannan shekara biyu da Muhammad Bazoum ne akan mulki. Ku dai gaskiya hali yanzu ba mu gani a ƙasa ba tunda akwai alƙawulluka da yawa wanda muhammad bazum ya mana a lokacin da yake yakin neman zaɓe haka yanzu babu wani alƙawali takamaimai wanda muka gani a ƙasa ka kama tun daga fannin tsaro kiwon lahiya ne matsala ta ruwan sha da mu al'ummar da magaran muke fama da ita da matsalar hanya da sauransu kenan har yanzu dai babu wani abu takamaimai mu da muka gani a ƙasa na gode ku tashi lafiya mai magana magana Hassan Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum radio Tehran mai magana Yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram. Hakika muna so ku bamu dama za mu tofa lokacin bakin mu. Wannan abun farin ciki ne dangane da cikar shi shekara biyu cif akan karagar mulki shugaban niyyar Muhammad Bazum da ya cika shekara biyu akan mulki. Muna masa fata Allah sa ya kammala wannan mulki lamun lafiya Allah sa ya cika mana alkawalin da ya dauka domin ya ɗauki alkawalolluka da dama a gaban al'umma domin ya cika wasu wasu kuma sai a hankali bai ma cika su ba. kuma yana da kyau wannan yawan maganganu da yake na cewa zai yi kaza zai yi kaza ya kamata ya an ya faɗi abu kaɗai lakan ya cika shi kuma daga baya sauran ya dinga yin magana akan su shi ma ya cika shi ba a dinga yawan maganganu ba akan abubuwa da yawa kuma halin ba yi ba ke ya kamata a gyara kuma mun ga ci gaba a wajen harkar tsaro da harkar ilimi na cewa zai za a daina amfani da lokukulan zana Allah sa hakan ya kasance mai magana ya kome aski ba da raka a jihar da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyo mai albarka shafa na hiran mai magana sahiba wa ila likita daga kwarna kasu hamar da jamhuriyar niger to hakika na gaskiya muna godiya ga yadda kuke ba mu da muke tofa albarkacin bakin mu to lalle mu mulki na shugaban kasa ba zan sai mu ce alhamdulillah muna fatan ubangiji Allah ya kara ka mashi ubangiji Allah ya shige masa gaba ya cika masa nikan sana alkhairi kuma ubangiji Allah ya kara ba mu kokarin tiya su da addu'o'i kasancewa shi mulki kamar wani abu ne kana kara kwanaka akan shi kana kara ilimi akai muna fatan ubangiji Allah ya mushi jagoranci ubangiji Allah kama wannan yaƙi da ke da ta'addanci ubangiji Allah ya sa mu dace ubangiji Allah ya sa mu karfin makiya ubangiji Allah mu jagoranci mai magana sai bawa ila likita daga kwarnaka jihar Maradi jamhuriyar mai assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta hirar suna na gwani launa da game da na so ku ba dama dangane da tsokacin da zan yi a cika shekaru ka shekaru biyu da kamun mulki bazum muhammad to gaskiya wannan kamun luda sa ya yi daidai kuma ya yi namijin kokari sai dai har yanzu a mulkin nan na sa mutanen karkara har yanzu ba sa ganin abubuwa a musamman ma yankin tilabiri da ta'addanci dan fara yawa da kuma sassan wasu gurare to mu dai kiran mu gare shi ya kara kaini wajen ganin cewa ya kau da 'yan ta'adda duk wata badakala da take faruwa a ƙasar Nijar domin ba kasar da ta ci gaba sai ta zaman lafiya za ku gwani lawan Ali game da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbare shugaban na fada mazajin daga Nyamai niger bugu da ƙari Tunisire General na masu kira da shurare na Afirka. E gaskiya muna ma shugaban ƙasa alhaji bazum barka da cikin shekara na biyu gaba daya to lalle bisa ga akukan da ya yi eh gaskiya kwanciyar hankali ya fara zauwa cikin ƙasa musamman bangare bangare biyu zuwa uku duka bangaren gabas da yamma da arewa duka hankali ba ya fara kwanciyar hankali ya fara ta fara zuwa wajen eh cin hanci da rashawa shi ma ya fara kaɗan kaɗan amma sannu sannu dosai ki mutane da yaba suna hannun alisiya kuma muna kira ga alisiya kuma ta yi aikinta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Elaji Umar da magaran shamhuriyar Nisha. ra'ayina da zan bada game da kama lutayin shugaban kasa jamhuriyar nijar muhammad bazin da ya samu shekaru biyu fuskantar ga mulki muna iya ganin tahiyar mulkin shi a fannoni da yawa akwai fannonin da aka samu cigaba akwai kuma fannonin da har yanzu cigaban bai zo musu ba in aka ɗauki fannin tsaro ana ana iya cewa akwai wani cigaba da aka samu musamman a jihohin difa da tilaberi da yankin washin tawa. a nan ran an samu ci gaba yana yaƙi sosai da abin da ya shahi harkar tsaro. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio gram mai magana shi ta tayar daga nan da jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayi na dangance da wanga maudu'i na yau ya ka bamu lalle kamun yi wannan na bazu eh, muhammad na shekaru biyu da ya cika gaskiya wannan mulki fisabilillahi ya yi kokari mai duba da cewar kai la'akari da shekaru biyu ne kawai ya yi fa ya eh, duka cikin mara amma gaskiya bangarori da dama an samu ci gaba eh, musamman bangaren ma ilimi da bangaren tsaro idan kuka yi la'akari da baya gaskiya yanzu akwai canji duba da gaskiya shekarun baya yawan yashin aiki na malamai da yawan hare da ake takawa bangaren tsaro yanzu wannan duk wannan abubuwa ya yi sauki da abubuwa da dama kamar su wutar lantarki da sauransu ruwa duk ina ban gaskiya an dan samu ci gaba bisa ga baya muna jinjina mashi allah kara taimakawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abubakar da daga Agnes jamhuriyar nijar sakatara da masu kira da sauran rediyo na afirka gaba ɗai to gaskiya a shekaru biyu na shugaba bazum mun ga canji bangaren tsaro sai dan abin da ba a rasa ba kamar aka ɗauka kamar jihar mu tana muna fuskanta tare-taren hanyoyi da tare talakawa har cikin gari ana kame ma talaka mota su da dukiyoyinsu ana taya da su kuma har da kisan wa'ansu daga cikin talaka sannan aka diba bangare ilimi gaskiya an samu canji inda ba mu fuskanci yaje-yaje aiki ba sannan da ya kamata shugaban kasa ba diba gaskiya inda talaka suke shan wahala ya gani wurin kayan masarufi gaskiya sun yi tashi kwarai talaka na wahala muna ma shugaban kasa fata alheri kuma muna taya shi da murna mai magana abubakar hajja daga agadas jamhuriyar niger Assalamu alaikum BOH mure jamhuriyar musulunci ta Iran. Na farko dai mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Yau tsokaci na zan yi tsokaci ne kan mulkin shugaba Bazon na Nijar. Duk da cewa mu ba 'yan Nijar ba ne mu 'yan tarayyar Najeriya ne ko muna makwabciya da Nijar kuma muna tare da 'yan Nijar muna ganin siyasar Nijar muna ganin abin da yake wakana cikin Nijar kamar yadda su 'yan Nijar suke ganin abin da yake wakana cikin tarayyar Najeriya. To gaskiya ni a nawa bangare ina kallon shugabancin mulkin shugaba bazu muhammad kama gaskiya yana iya kokari ne duba da yadda wasu shugabanni ake ganin ba su tabuka a wani abin a zo a gani amma mun sha gani yadda yake daukan matakai abu da ya faru yau gobe jibi za ka ji an kawar da shi ko kuma an ɗauki mataki ko kuma ana da niyyar ɗaukan mataki kan wannan abu saboda haka mu muna yaba mu shugaba bazu muhammad kan yadda yake ta da mulki sannan muna fatan zai ƙara kokari fata alheri gare kuma na Nijar da mutanen Najeriya mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Local Government daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai da manahohi na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka. To dangance da cika shekara biyu da shugaba Bazumi a kare ga mulki to hakikanin gaskiya babu abin da ya sake. Ta la'akari da mun yi bita duka irin alƙawalan da aka yi lokacin yakin neman zabe to an yi alƙawali za a kawo gyara a harkan tsaro an yi alkawari za a kawo gyara a harkar kiwon lahiya an yi alkawari za a kawo gyara a ilimi an yi alkawari za a sama matasa aiki an yi alkawari za a kyautata rayuwar dan ƙauye an yi alkawari za a raba kaso daidai akan irin abubuwan da ake samu dangance da albarkatun ƙasa amma kawo yanzu shiru kake yi to muna ma shugaba ba su addu'a Allah ubangiji ya sa shekaru uku wanda za a yi a nan gaba Allah ubangiji ya sa daidaita assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu muryar musulunci ta harar sunana shugaba Iliya Mikanti da shayi yi garkin dara ana hakika wannan maudu'i da kuka ɗora mana na shugaba muhammadu bazum gaban ƙasar jamhuriyar nijar mai adalci muna masa fatan kyakkyawan alkhairi hakikan wanga kamun ludde na shi na shekara biyu kacal da yadda ka san kamar shekara goma aka kuma muna addu'a da wannan mulki nashi allah kasa ka sa a ɗore akan haka duba ka gani da aka samu kwanciyar hankali cikin ƙasar nijar kuma duka abubuwa na ci gaban ƙasa ana ana yi insha Allah kuma duk abin da zai gani ko ya tura a ko kuma za a yi zai je da kawashi ya ga abubuwan da suke tafiya haka ake son shugaba duk abin da ya samu yan kasar shi kuma zai tsaya kai da fata ya ga cewa wanga abu ya magance masa shi to ba abin da za mu ce da eh, shi sai dai mu kara mai addu'a Allah zai kara masa karfin gwiwa assalamu alaikum boh mai magana baba ya haladu mustapha inuwa murya da karamar hukumar daura ta jihar kaduna a najeriya dangance da cika shekara biyu na mulkin shugaba Bazoum muhammad a nijar a gaskiya mu dai bamu ga komai ba bamu ga komai a ƙasa ba mulki bai sauya ba komai bai sauya ba harka al'amuran rayuwa bai sauya ba kamar mulkin jiya ne da na yau duka ɗaya ne kamar mulkin bazum da mulkin isu duka ɗaya ne mu bamu ga wani bambanci ba ba wani abin da aka magance ko fannin ilimin ko fannin eh, walwalar al'umma duka kawai da a hankali Allah da ya bamu shugabanni na gari a Afirka Allah kuma ya taimake mu Allah ya taimaki matasan Afirka mai magana baba ya Ladi Mustapha Inuwa murya daga karamar kuma daura. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH inda a yau muke jin ta bakin ku game da kamalu da yin shugaban kasar Nijar Muhammad Bazum a tsawon shekarun mulkinsa guda biyu malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hamsa na Radio BOH suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira za jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar dangance da cika shekaru biyu na mulkin shugaban ƙasa Bazum Muhammad so mu a nan yankin namu bu mu ga komi ba domin wannan mulkin muna yi masa kallon samkan Ɗan jumma da ɗan jummai ne da shi da mulkin da ya shuɗe domin a wannan mulkin nashi ana yawan faɗin za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza amma ba mu gani a aikace so muna dai fatan wannan shekaru uku da suka rage masa shi amfani da wannan dama domin gano kuskuren nasa domin wato talakan nijar ya dara na gode ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkamu da war haka mai magana da wuri yau daga Miami a jamhuriyar Nijar. Ni eh, dangane da wannan maudu da kuka dora mana na wannan satin na cika shekaru biyu da kama mulkin gaban kasar Nijar Muhammadu Bazoum. So a gaskiya cikin shekaru biyu da Muhammadu Bazoum ya yi kusan za mu iya cewa ba yabo ba fallasa. Ma dai gaskiya mun yi tunanin cewa kamin Bazoum ya cika shekara ɗaya ɗaya ko biyu 'yan Nijar za su ga bambancin da ko kuma za mu ga sakamakon da muka yi zato na kan cewa in ya kama mulki za a ga abubuwa da dama su can sun canza so gaskiya yadda da muka gani a ƙasa ba haka muka yi zato a gaskiya bangarori da dama suna bukata a ce shugaban ƙasa ya tashi ya motsa da gaskiya mu 'yan Nijar muna ganin ya yi dogon bacci sosai wanda ba mu ga canjin da muka yi tunanin za mu gani ba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar to shekaru biyu da mai girma shugaban ƙasar nijar muhammad bazum ya yi babu yabo babu fallasa sai dai mana kira ga shugaba da a rage yawan dogayen jawabi na cewa za mu muku kaza za mu muku kaza muna fatan a tahi kai tsaye kawai a yi aiki tunda ya riga ya san matsalolin ƙasar nan kuma 'yan ƙasa muna kira gare su su ci gaba da sa shugabanninmu a cikin addu'o'i allah ya dora su bisa turba ta gari muna fatan za a ci gaba da yi ma kasan mu addu'a kuma muna fatan shugaban kasa shekaru uku da suka rage na a cika wa'adin farko muna fatan za mu ga ayyuka fiye da wa'anda muka gani a wa'annan shekaru biyu ni ne ma biniya ya ba awashe ku tashi lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin na mai suna bakar wasiƙa. wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sai Nahuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Aminatu na ɗaya daga cikin irin 'yan matan nan da suke da farin jini siyar da sana'a musamman a dandalin duk kuwa da kasancewar ba wani kula samari take ba. amma abu ne mai wahala ta je da tuwo ta dawo da shi sai ta saida kaf wani lokacin ma har ta karbi na wasu ta siyar musu saboda tsabtarta da kuma daɗin miyar inna har ta gama sai da tuwon ta naɗe komai nata a guri ɗaya wasiƙar da muniru ya bata tana cikin jikinta a ɗayan ɓangaren kuma tana ta tunanin yadda za ta shiga gida domin ta san abu ne mai wahala a ce yayanta su bai faɗa cewa ya ganta da munir ba ba faɗa kaɗai ba watakila har duka sai ta sha a gurin yayanta amadu da gangan ta ƙi yarda ta je gida da wuri duk kuwa da kasancewar ta siyar da tuwon a cikin lokaci sai ta zauna a gurin tana ta kallon mutane fuska ba yabo ba fallasa ba za ka iya karanta damuwarta ba sai dai hakan kuma bai isa ka faɗa cewar tana cikin farin ciki ba har kusan sha ɗaya na dare bata tafi gida ba tana zaune a gurin sai ta fakaici idan mutane sai ta matsa yan kwallonta da suka cika mata ido sai kuma ta dan turo baki sai kallon mutanen dandalin take sai ka rasawa take turawa bakin ganin babu sarki sai allah ya sa ta miƙe tsaye ta ɗauki robar da ta ɗora a kai ta yi ma abokan sana'ar ta sallama ta fara tafiya kamar ba ta son zuwa ta san idan bata je ba sai an aiko neman ta kamar yadda ake idan ta daɗe bata dawo ba da haka ba ta da wata mafita da ta wuce ta koma gida talba yana hakimce cikin motar har ali ya iso gurin motar ya buɗe seat ta shiga ya zauna yana kallon abokin nasa lafiya dai talba ya ja wani dogon numfashi ya sauke sai huci yake har ya buɗe baki zai yi magana sai kuma ya yi shiru ya mai da dubansa wani gurin ali na ganin hakan ya yi ɗan murmushi lalata ta ɓoka kenan talba ya kalle shi da idanuwan da ke nuna bacin ransa karara kamar yadda fuskar sama ta kasa ɓoye bacin ransa wai yarinyar nan ni za ta wulakanta magana yake kamar wuta na fitowa a bakinsa ali ya amsa ya masa kallon natsuwa idan i'm not mistaken ka sake mata maganar auren kenan shiru da talba ya ne ya tabbatar wa da ali eh ce amsar tambayarsa amma ta ta wace siga kai mata maganar talba ya watsa masa wani banzan kallo kamar wani karamin yaro kamar wani karamin yaro zaka tambaye ni wace siga ne mata maganar no baka gane ba baka gane ba talba so fa mata an lallabawa ne kai kuma sai ka ce komai da karfi da isa zaka yi ba haka ake ba talba ya watsa masa wani kallo oke kamar baka ni bane kenan so kake na je na same ta ina lallashinta ta aure ni no kai ba baka gane ba talba wannan lokacin ya wuce da zaka dinga tirsasa mace taimaka abu anyhow na san laila tana son ka amma kai din ne wani iri kai ali duk fa mace da zan aura alfarma zan mata ba dai ita ta mun ba ina da kuɗi ina da kyau ina da ilimi ina da addini da har a ƙasar waje za a iya bani aure balle a najeriya a najeriya ma gidanmu kaga matsalar ka ko wani irin alfarma tun wani irin alfarma tun da har kuna son junanku kar fa ka manta tarba laila a waje ta karatu kuma wayayyar mace ce mai son burgewa talba dan kalaman soyayyan nan baka san kai mata ba dan morning text din nan baka tura mata balle har ka kira ta ku yi fira ko ka dauke ta ku fita mata suna son wannan ba zan yi ba ina namiji zan wani zan wani rika lallaba mace idan ma zan mata sai an yi aure amma ba a yanzu ba ai sai a raina ne besides muna gida ɗaya zan rika mata haka to me a ciki ai an san aurenta za ka yi tunda an muku baiko kai komai sai ka ce na zafi zaka yi don ka sake mata ba shi yake nufin ka ba ta umarni ta kibi ba don allah ka kira ta yanzu ka ba ta haƙuri kamar wanda aka cewa wa ka ka bata haka talbaye ma ali wani irin kallo na mamaki da tsoro a lokaci ɗaya ni mu'azzam awwal shinkafi zan kira mace na ce don allah ki yi haƙuri macen da ba uwata ba malam dan Allah fitar min daga mota talba mata fa sai da haka kuma ka canja hali dan Allah ita ma ai ba ta iya kalaman soyayya ba bata san da kira ni ta gaishe ni ba ko ta tura sakon soyayya kai ni ba ba na jin ma akwai ranar da Laila ta taba kallo na ta ce kana da kyau simple word bata taba faɗa min ba sai ni zan faɗa mata ba yi wannan macen ba da zan zauna ina buɗe mata sirrin zuciyata ba har ina rarrashin ta wannan ji da kan babu inda zai kai ka talba idan ka sake mata ka nuna mata kauna dole ita ma za ta sauko fa malam na ce ka fitar min daga mota ko yanayin yadda ya maganar ya isa ya sanar masa ba da wasa yake ba kuma ya san halin abokinsa idan ransa ya ɓaci baya jiran rashi sai dai hakan ba zai hana an jima ya kira shi ya ce yana son wani abu ba ko kuma su haɗu a guri kaza sallun alon ya bude mota ya fita yana murmushi da mamakin irin halin talba ina faɗa maka matsalata kana wani ƙoƙarin bani laifi an faɗa maka mata haka ake musu ne magana yake da kansa yana tuƙin cikin ɓacin rai domin bai san inda zai je ba a yanzu kasancewar yau weekend kuma gashi safiya ce bai ma karya ba to masu sauraron mu duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu gobe mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab na ke cewa mu zama lafiya Tomarilla yanzu kuma za mu kai ga shirin na amsoshin fikihu. amsoshin pikihu. Audu billahi mina shaitanar rajim, bismillahi rahman rahim, wasu lallahu ala sai na Muhammadin wa alihi Jama masu aro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakato. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke kokarin amsa wasu tambayoyi da kuke turowa dangane da al'amura na fikihu to a wannan shirin na yau shi ma akwai tambayoyi da suka zo mana daga gare ku masu sauraro kamar akwai wanda yake tambaya kuma wannan tambaya tasa ta shafi al'amura ne na khumusi wannan bawan allah yake cewa yaya al'amuran khumusi yake dangane da waɗansu dabbobi na gida ni ne na mallaki 'yan tsaki na siyo su ƙanana to amma na zo na kiwata su yanzu sun zama kaza da zakaru to waɗannan da suka zama kaji da zakaru tunda na so su ne tun suna ƙanana na kiwata su to idan wata shekara ko kuma shekara ta ta yin humusi ta zo shin wannan lokacin har su din ma sai na fita musu da humsi ko kuma su ba lallin ne sai na fita musu da humsi ba yaya al'amarin yake ne a bisa al'amari na fiƙihu to dangane da amsar wannan tambaya da malamai suka ba da fatawa musamman fatawa din atullah khamenei eh, hafizawallah abin da yake nuna mana shine cewa idan mutum ya siyo irin waɗannan abubuwa kamar 'yan tsaki inda ya kawo wannan adahin tambaya to amma 'yan tsakin nan da ya so ya siyo su ne domin ya yi amfani da su ko da ko ya kiwata su su girma amma domin ya yi amfani da su ne akan kansa a cikin gida watakila ya siyo su ya kiwata su domin ya dinga yanyankawa yana amfani da su in kuma yana da 'yan uwa in wani ya zo masa ya dinga ba su kyauta wato dai don amfani na cikin gida ba wai ya siyo su domin ya yi ciniki ya samu wani abu na riba ba ne to in ku haka ne to irin waɗannan babu humsi a kansu to kenan kaga za a iya tantancewa wannan kiwon da kake na yan tsaki ka kawo su ka ajiye a gida kana kiwata su sai ka tabbatar da cewa dalilin yin hakan menene shi in kasuwa su ne domin neman riba wato za ka yi tijara kenan kasuwanci to lallai idan suka girma ka kiwata su suka zama kaji suka zama zakaru to a wannan lokacin in har shekaran humusi ta zo kansu to fi ma labudda sai an yi humusinsu kamar yadda yake amma in don a yi amfanin gida ne ba don a yi wani abu na kasuwanci da su ba to babu humusi a kansu to wannan kenan to wani tambaya kuma wanda shi ma wani bawan allah yake yi yake tambaya ne akan wato yin sallah ko kuma ramuwan sallah ga mutumin da mahaifinsa ya rasu a bisa ka'idan fikihu kamar yadda muka sani idan mahaifi ya rasu to ya bar salloli bai yi ba to ramuwar wannan sallah din yana kan ɗansa namiji babban ɗansa namiji shine yake da wajibi ne a kansa ya rama babansa wannan sallah ko da ku yana da 'ya'ya da yawa amma shi ɗa namiji babba wajibi ne ya rama wa babansu wannan sallah da ainihin take a kansa wace bai ba to shi wannan tambayar da yake yi shine yake cewa tunda ainihin ramuwan sallan da uba bai yi ba tana kan ɗansa babba namiji to idan shi wannan babban ɗanasa, ya kasance wato kenan ba zai iya yin sallah a tsaye ba saboda wasu dalilai to shin wannan sallah zai iya yin ta a zaune ko kuma dole ne ya nemo wani wanda zai ba shi lada ya yi su sallah ya rama babansu sallah din to idan ko ba shi da kuɗin da zai ɗauki ladan wani ya ɗauki hayan wani mutum ya biya shi ya biya shi lada ya babansu wannan sallan ya zaitu to jawabi ko kuma amsar wannan tambaya ita ce cewa idan shi wannan babban ɗaɗin sallarsa da yake yi shi kan kansa yana yin su ne a zaune saboda wata matsala da take tattare da shi ko kafarsa akwai matsala ko kuma dai wani rashin lafiya da yake da shi matukar shi kansa sallarsa da yake yi ba a tsaye yake ba to wannan wani abu ne wanda zai iya kasancewa in har yana tunanin nan gaba wannan yanayi da yake sallah ɗin ba zai samu lafiya kusa-kusa ba matsala ce ta tare da shi yana ganin watakila abin ma dindindin haka zai ci gaba da sallah a zaune ko kuma dai ba zai iya samun waraka daga wannan rashin lafiya tasa ba daidai sai dai ta yin sallah a zaune inda haka ne to saboda haka ita kanta sallar ramuwa ta mahaifin nasa ita ma sai ta azaune zaune saboda haka la yukallifu Allahu nafsan illa aha bayan da za a ce ramuwar sallar mahaifinsa dole sai ya tsaya tunda shi kansa ba zai iya tsaya ba sallar kan kansa ma a zaune yake yi to ramuwar sallar mahaifinsa ma sai ya rama a zaune ba sai lallai ya tsaya din ba saboda haka ba kuma wajibi ba ne a ce sai ya je ya samu kuɗi ya ɗauki wani wanda zai biya shi lada yawa ba mahaifin nasa sallah a tsaye ba a ba haka ba ko kuma yawa ya rama mahaifin nasa wannan sallah ɗin ya yi ta a halin tsayuwa ba shi kan kansa zai iya rama mahaifin nasa sallah ɗin a zaune ɗin kamar yadda shi ma yake yin sallarsa a zaune zai iya rama mahaifin nasa sallah a zaune matukan ya yanke ƙaunar cewa watakila kafin ya samu lafiya zai ɗau lokaci mai tsaho ko kuma ma gaba ɗaya yana ganin ma ba za a iya samun lafiya ta wannan hali da yake ciki ba to wannan duk suna daga cikin tambayoyin da ku masu sauraro ko ka aiko kuma cikin yarda Allah muke ba ku amsa daidai gwargwado to da yake muna da lokaci ga wata tambayar ita ma shi wannan ba Allah yake cewa assalamu alaikum filin amsoshin fikihu tambaya ta ta shafi zamantakewar da muke ne a wata ƙasa wacce ba ta musulmi ba ce mu da muke zama a irin wannan ƙasa wacce ba musulmi ba ne suka fi yawa a ciki sau da dama mukan je za mu sai nama duk da cewa a wannan gurin da za mu sai naman gurin da muke zuwa shi mahaucin da yake sayar da naman musulmi ne shi to amma shi wannan gurin da muke zuwa ba mu da yaƙinin cewa wannan naman da muke suwa a gurinsa an yanka shi yanka irin na shari'a ko kuma ba a yanka shi yanka irin na shari'a ba duk da cewa shi mai sai da nama musulmi ne to amma mukan zuwa mukan je mu siyo nama din mu zo mu amfani da shi to amma sai shakku ya dinga shigar mu cewa an yanka shi naman yanka na shari'a ko ba haka ba tunda shi Eh, musulmi ne mai siyarwa amma ba mu da tabbas saboda shi ma zuwa yake ya siyo ba wai shine yake yanka ba to in ko zuwa yake ya siyo kaga muna cikin shakku kenan ba mu tabbatar ba to da Allah menene abin yi dangane da irin wannan yanayi to masha Allah wannan tambayar ita ma tambaya ce mai muhimmancin gaske tunda ana samun musulmai da dama waɗanda suke rayuwa a wasu kasashe waɗanda ba na musulmai ba kuma lallai dole ne mutum yana rayuwa zai je ya siyo abubuwan da yake bukatuwa a gare su to amsar wannan tambaya ita ce cewa idan har mutum ya zo zai sayo wani abu amma wannan abin da zai siya musamman nama din da ake magana a wajen musulmi zai siya kuma sai ya kasance a tunaninsa yana tsammanin cewa lallai wannan naman da zan siya wajen wannan musulmi an yi masa yanka yanka na shari'a mutum ya yi wannan tunanin saboda haka in akwai wannan tunanin to sayan wannan nama daga wannan musulmi da kuma yin amfani da wannan nama babu matsala matukan mutum ya zo a cikin wannan yanayi saboda haka la'alla watakila in ka gani akwai bukatuwa wanda kuma ba dole ba ne ba dole ba ne ka ce sai ka tambayi shi wanda yake sai da naman ba ka ce malam wannan naman an masa yankan shari'a ko baya masa ba ba lalle ba ne wato a shari'ance ba a kallafa maka ba kai dai an ka kalli mai siyar da naman musulmin kaga kuma cewa duk guri ne wanda ake sayar da musulmai suke siye da sayarwa gurin musulmai suna yawan siye da sayarwa a gurin shi ma na musulmi yana sayar da nama to in ka zo aka siya sai kai tsammanin misali a ce kashi sittin cikin 100 ka ɗauki cewa lallai kana ganin naman nan an masa yankan shari'a to za ka iya siye ba tare da ka samu wasu matsala ba amma idan ba ka da wannan ihtimal din kana tsammani ne lalle ba a yi masa ba to rashin siye shi ya fi alheri a irin wannan yanayi to saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To ma sauraron mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka ga aka ji. Kasashen Faransa da kuma Sin sun buƙaci da gaggauta tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen rikicin Ukraine. Xi Jinping da Emmanuel Macron sun kuma buƙaci da aka yi zuciya ne nesa game da batun amfani da makaman nukiliya. Ya kamata a koma bakin tattaunawa cikin gaggawa domin gina zaman lafiya mai ɗorewa a cewar shugaba Macron. a duk lokacin da takwaransa na sin ke bukatar a kaucewa amfani da duk wani makamin nukiliya iran ta bakin jakadanta na dandandan a majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai bukatar kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadda da hararen wuce gona da iri da isra'ila ke kaiwa kan ƙasar siriya amir sa'id iravani ya bayyana hakan ne a wata wasiƙa da aikewa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar ya ce hararen isra'ila sun keta ka'idodin dokokin ƙasa da ƙasa jami'in na iran ya yi ishara da harin baya-bayan nan da isra'ila ta kai siriya wanda a sa mashahawartan sojojin iran biyu suka yi shahada to ina ga kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wanda lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da nashi jagoran shirin ke cewa makwara lafiya daga nan birnin tehran